Bismillahir Rahmanir Rahim kaddara ku cin amana kashi na 43 uku. ce ka miƙe jiki a sangaye babu ƙwari sam a jikinta fafa ne ya saurin rike mata hannun ya ce haba mai man me yasa kike son nesa da ni ka dai tafiyar da kike cakin man ko dai yafiyar da yake cakin man min ba ta zuci ba ta kai zuciyarki ba please mai man ki yafe min dan girman Allah kai da mutu da hakinku. ku daidai lokacin ne fafa ya fashe da wani irin kuka mai zuba zuciya Tuna hawaye suka fara ambaliya a kan fuskarsa, mamar ce ta juyar da kanta duk yadda ta zo ta yi kontrolin kanta amma ina ta kasa. Ita ma kukan ta fashe da shi tamkar wasu ƙananan yara haka suka yi ta kuka jin motsin kamar mutum ne ya saka su saurin dawowa cikin hayyacinsu. Cikin sauri suka goge hawayen da yake zuba musu cike da ladabi cikin natsuwar tata. Ta karasa shigowa mamar ce ta kalle da ta ce Halima. Cikin kungiyar mama ta amsa da na'am mama babai na kwana. cikin so da kaunar 'yar dan uwan nasa ya amsa cikin kulawa ya sake kai duban shi gare ta ce Halima shekarun ki fana ta ja ya kamata ki nutsi ki samo mijin da zai aure ki a nan kusa ko Allah zai sa naga yan jikoki na bisa irin kaunar da kike ma tuni kwalla ta ci a idanuwanta a hankali ta sunkiyar da kanta ta ce insha Allah papa zan yi ba tare da ta sake cewa komai ba ta yi saurin miƙewa tare da shishshekar kuka ta fashe papa ne ya kalli mamaye ce me kuma yasa ta kuka haka Mama ta ce, Baba kenan mutuwar da kake mutuwar da kake ta ambatowa kullum ai dole ka sa duk wani mai imani kuka. Ko ba waye ya lafiya akan gadon yana saukar da wani irin nannoyar ajiyar zuciya. Tun da jiya ta fice tuni ta saki wani kuka mai ɗan sauti sosai da gudu ta nufi faɗinsa tana shiga suka yi arba da mom ɗinta. Tare da dad ɗinta kallon kallon tsanaki suka bi da shi tuni momin da ta fara zazzage masifa cike da ganin rashin zuciyar ta zuciyar yar ta ta fara magana tuni ta miƙe tsaye tare da dafa hannunta duk biyun da ta riƙe haɓarta kan bala'i bala'in nan jar nan. ni za ki nuna wa halin yan yau yarinya marar zuciya kin cillar kare ya lashe jiya wari tana kallon radin halima cikin yatsa ne ta ci gaba da cewa ka san menene wallahi yarinyar nan aure za ka mata a nan kusa in ba so kake ta ja mana abin kunya ba saboda kana kallo ta bi ta tare a faɗin wacce shegiyar annamimiyar mata kullum cikin bata bota ta cikin bata bota take to wallahi ni ba jaka na haifo ba tamkar wacce ta yi yar tsere-tsere tuni ta hau sakin nishi ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya tana ɗaya bayan ɗaya kallon ta ya sake yi ce kuma menene kika kuma menene ke kika jawo kanki wallahi dan tarbiyar ki ce da biki sake da ita ba ai da ba zo wannan gabar ba tun ya tashi fice fu ko waiwayanta bai yi ba don haushin da yake ji haushin da yake ji yana masa tukuge a cikin zuciyarsa bari mu koma masarautar kano Cikin kulawa cikakkiyar kulawar da ta dace ake bawa Mima mai babban ɗaki ta ba da umarnin a ba ta kulawa sosai kuma hadimar gidan tana matuƙar ƙoƙarin da akan Mima. Dama ba wata muguwar buguwa ce ba duk uwar wahala ce ta yi mata katutu a jiki. Ta manta yaushe rabanta da ta hau kan gado shi yasa Hadimar ce ta shigo tare da zankaɗe dogayen abayu har guda takwas niki-niki a hannunta. Ajiyewa mimin yi ta ce sako ne daga gurin mai babban ɗaki ta ce maza ke wanka ki fito ki ci abinci kin kuma abinci in kuma kina jin nauyi to za a kawo miki na. Cikin sanyin ta mimu ta ce to zan fito na gode mama. Cike da san mimin ta ce yau diyar kirki. Dattijuwa ce yar eh, dattijuwa ce Kirki da fahimta haka ta fice abinta tuni dattijuwar kirki ce, tana da fahimta tuni ta fice abinta. Tulmimu ta tashi ta shiga toilet ta subhanallah. Tulmimu ta kalli miro din da yake manna a cikin toilet ɗin komai na ciki na daban ne ya matukar kawar kawata da kayan alatu na more rayuwa ba wani abu ba wani abu sabo a wajen mimu sai sa ta karasa gaban biro ɗin jiki a sanye ta ce na shiga uku na wayo dama haka ido na yi wayo Allah na oh my goodness sararin nuwan ta jeji na hawaye suka fara silalo mata akan kwancin tabbar side sai da ta ci kukan ta koshi sannan ta karasa cikin bawon trailer ɗin ruwa mai ɗumi ne ya fara saukowa cikin jikin mimin cikin sauri ta lumshe idanuwanta domin ta ji daɗin ruwan ɗumin a haka ta tsabtace jikinta tsab ta fito jikinta ɗaure da tawul fari Tana zuwa ta ga mayuka kala daban-daban da turaruka masu azabar kamshi A hankali ta zauna a kan kujerar gaban biro ɗin tuni ta hau shafa man a jikinta. Dama maganar Dama maganar gashi babu kwal take, cikin sanyinta ta janyo a baya na mai azabar laushi da taushi. Ga wani sulfi da take da wani sheƙi brown color sai stone sistan da suke zuba a jikin rigar tun daga sama har ƙasa haka ta sanya ta ta saka hula a kanta sai ta yi mata charles tas masha Allah kyau ya haɗe da kyau kenan cikin sanyi ta murɗa hantar ɗin ƙofar bedroom ɗin ta fice cikin dubi cikin dube-dube da ɗan wage-wage ta fara ɗan ta fara don bata ga kowa ba a falo falo ne mai azabar tsayi da faɗi maganar kyau ko kun san akwai ta tun da gidan kuɗi ne da kuma sarauta daga can ne take daga can nesa ta ji an ce a'a ya ta ƙara so mana wata ajiyar zuciyar mimu ta sake ta rasa da me za ta danganta wannan ajiyar zuciyar da ta cikin da tsohonta ta karasa tana zuwa gaban mai babban ɗaki tuni ta jawo hannunta ta saka ta ta saka nata ta ce ya kike jin kike jinki jikinki yanzu Mimu ce ta ce da sauƙi alhamdulillah ta farka kallon Mimu da ta ce yauwa in kika ƙara samun nutsuwa sai ki faɗa mana inda gidanku yake mu je mu ba su haƙuri bisa laifin da muka aikata. Mimu ce ta fara girgiza kanta ta ce don girman Allah ki yi haƙuri kar ki mai da ni wallahi ko wanki ne zan dinga yi miki. Ni Mareniya ce ba ni da kowa ni tamkar jaɓa nake a a nan na samu kulawar da ta dace. ki min rai ranki shi daɗe ki bar ni a nan don girman Allah cikin rashin gamsuwa da maganganun mimin da amma tabbas ta ji tana tausayin yarinyar daga haka ne kawai ta barta ta nuna mata dining area ta ce ta ta ce mata ba za ta shi ki ci abinci ba tare da musu ba mima ta tashi ta je ta fara zuba abincin amma kwata-kwata ta kasa zuba abincin akan plate sai akan wata leda da take ajiye wacce aka lullube salad da shi ba ta zauna a kan kujera ba a ƙasa ta zauna duk abin da take mai babban ɗaki tana lura da ita haka ta ci ta ƙunshi abinta sannan ta nufi gurin mai babban ɗakin kallon ta ne da ce don ki shi daɗe bari da yi miki tausa ba ta yi mata musu ba saboda tana son tana son ya saboda tana son yarinta saboda tana son yarinyar ta sake da ita sannan ta umarce ta ta bata labarin kanta. Sun kai wajen karfe sha biyu na dare mai babban ɗaki tana ta bata dariya da labarurruka daban-daban da na ƙasashen da ta zagaya. Daga haka ne ta umarci Mimin da ta tafi masaukinta ta kwanta ba tare da ta yi mata musu ba ta nufi bedroom ɗinta. Tana shiga ta jawo bedsheet da yake jiki, kwanciya dai a ƙasa don da haka ta saba ko a gidansu na juma. Cikin da tsuwa tuni bacci awon gaba da ita. dama bai babban ɗaki ta shirya yi walima ko na ce dina dawowar yarima nabil ta kuma umarci kowa akan ya halarta farwa ce kwanci akan cingiyar wata mata daga kallo ba za ta gaza shekaru talatin da biyar zuwa da shida ba cikin sama fadwan take shafa mata kai fadwa ce ta ce nani ni fa ina so na kowa kyau a wajen da a wajen da fatan a wajen da fatan kin fito min da kaya masu azabar kyau ko Wacce aka kira da Nadine ce ta ce ƙwarai kuwa, tuni fato da tashi zaune tana wani irin fari da idanuwanta da wata siye. Da wata iriyar shagwaba daga kallon ta kasan hutu da sangarta ya bamba ya gama bayyana a jikinta. Cewa ce oke suna ina, da ɗan yatsa ta nuna mata. Tuni faduwa ta nufi gurin tana zuwa ta fara ba kayan cikin wani ɗan ihu ta fara bugawa tare da ɗan tsalle. Wow, sawan majin. Na gaskiya kina ji da ni? wallahi a really really appreciate it kuma na san sai na fi kowa kyau tuni na ni da fice zuwa falo ta da man da za su gyara wa faduwa gashin kanta ba tare da bata lokaci ba suka shigo bedroom tuni suka hau gyara mata gashi suna gama gyara ta bata umar ta umarce su akan su fice suna fita ta fara shirin ta tuni ta fito charles abin ta gaskiya faduwa kyakkyawa ce wacce kowane namiji zai so ta Tuni taro ya fara haduwa ita Mimi shigar a baya ta yi kalar baby pink ba ta yi wani kwalliya sosai ba ta fito kanta zagaye da rolin na mayafin. Rigar duk da haka ba karamin kyau ta yi ba. Ita ma ta nufi hall din tana shiga ta nufi gurin masu aikin gidan ta su ta zauna. Sun dan dauki lokaci sai ga shigowar faduwa Mimi ce ta sake waro idanuwanta. Idanuwanta waje ta ce kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iman Iman kuwa me ya kawo ki kuma? Ita kuwa Iman ɗin ba ma ta kula da Miman ba tuni ta samu guri ta zauna cikin iza wajen jerin da 'yan gida suke zaune. Ashe dama fado ita ce Iman kenan? Bala'in na. Kada ku manta da subscribe ku danna alamar ƙararrawar sanarwa ta yadda za ku dinga samun ƙayyadattun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. a jamani kuwa cike da masifa ya ce yan impossible wallahi ba za ta sabu bindiga a ruwa shegen yaro wanda ya lalata rayuwarsa sannan yana son lalata rayuwar yata kai san ba zai yiwu ba mahaifiyar halima ce ta wuce bedroom ɗin ya kai tsaye tana shiga bata wani jaraba ta wanke diyadam tana bata wani ja ba ta wanke diya da wasu marika zafafa to wallahi wallahi ba zai yiwu ba ki ji ki sani tun wuri ki fitar da shegen yaron can ɗan iska to ke ma ki daga cikin ranki dan haka ki shirya ke ma aure zan miki ba tare da sake ta sake wayoyowa ba ta fishe daga cikin bedroom ɗin da ce ta kwanta tana ta fara rero kuka a hankali tun tana kuka kaɗan har ta fita out of control da ƙarfi ta cillar da plus ɗin zuwa ƙasa ta ni kukan ya sake ce mata ta fara faɗin wayyo yaya wayo yaya yaushe za ka dawo gare ni ko sai na mutu za ka dawo kai ka manta na yi alkawarin ba zan taɓa aure ba wallahi ba idan ba kai ba yanayin yadda take magana cikin murya kuka kai ka ce tana ganin sa tun da ya fice zuwa waje bai tsaya a ko ina ba sai faɗin zufafa ya ci sa'a kuma mamman hafiz na zaune in 'yan aiki sai safa da marwa suke wasu kuma na zaune a kusa da ita suna yanka mata kayan furut bayan wayan da suke mata tausa a hankali ya yi sallama ba tare da ta amsa masa ba ta ce ah yau kuma ok ba ma wannan ba za ka iya zama ba tare da musu bai samu guri ya zauna ganin zagewar zagewarta da yanda yake fantama da duki da inda yake fantama da dukiyar ganin zaƙewarta da yadda take fantama da dukiyar yayan nasu ya ji wani bakin ciki ya tokare shi cike da basarwa ya fara zayyana mata matsalarsa sai da ta gama ji ta sannan ta taba bakinta ta ce kai ka damu yarka za ta auri mai kuɗi kamar yadda kake so amma ina da sharaɗi guda ɗaya taimakon da zan iya maka ina son hafiz ya auri yarka halima shine taimakon da zan maka saboda halima na tattare da irin tarbiyyar da ya dace hafiz ya samu mata mai irin wannan to amma kai ka manta hafiz ba wai alfarma za ku yi masa ba saboda yana da kuɗi maƙudai kuma ina tunanin a yanzu hafiz arzikin shi yafi wanda za a raina don ko wannan a halin naku yanzu zai iya siyan ku kaf ba halima ba don haka kuwa don haka ko kaga ko muka yi wa alfarma sai talis ɗinsa ya fara yi ba tare da ya sake cewa komai ba tashi wani irin mugun kallo ta bi shi da shi yana fita ya yarda da hannunsa ya ce kan uba ni za ki nuna wa akuyanci tabbas hakan ba zai yiwu ba wallahi tun ya bar gurin fu a matuƙar fusace a ɗan zaman da mama da papa suka yi sun ƙara fahimtar juna sosai domin ya nemi gafarar ta ita kuma ta yarda da ƙaddarar ta ta kuma yafe mishi ta mayar da komai ba komai ba hata baby ta shaku da mahaifin nata saɓanin tarik sam shi bai samu wannan gatan ba sakamakon shari da kai don mama hafiz bari mu leƙa shado duban wayarsa ya sake yi cike da mamakin yaron nasa ya furta so what you mean wayarsa ce ta hau ruri jini ya kai duban shi kanta son shine sunan da ya bayyana a kan screen ɗin wayar cikin zarar idanuwansa ya furta son son kamar ba zai ɗauka ba sai kuma ya ɗauka shiru dafi da yi na ɗan lokaci sannan ya furta mm-hmm. alamu alamun kukan kare burbushin gefen labba shado ya ce That is my boy. Wata dariyar ya sake shekewa da wata mahaukaciyar dariyar. Amarya ce ta nufo inda shadon yake hannunta rike da lemo tana sha kaɗan kaɗan tana ƙarasowa ta yi ta ce. Ta ce kai da wa kake waya. Daga mata hannu ba tare da ya ce mata komai ba. Zama ta a kusa da shi tana mai saka tana mai saka jikinta rabi akan nashi ƙirjin. Shadon ya ce son da fatan ka aikata wannan aikin da na saka ka ko. Duka Daga kafa ɗaya alamar ya fara kosawa ya ce I will conclude it soon as possible thanks. Ya kashe wayar shadow ne ya ce what? Tun ya miƙe tsaye a fasace. masarar sauraron ba da kashi na gaba.